Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma dubu kilohertz talatin a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar talata biyar ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahurar lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan abokan aikinmu ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. To Ibrahim wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a Somalia ya halaka mayakan al shabab sama da ashirin wani bincike ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara jefa amurkawa cikin ƙangin talauci masu ayyukan ceto a guatemala na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan aman wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin to kanin labaran kenan za a ji cewa miyagun barayin shanun nan sun sake hallaka mutane a ƙauyukan zamfara bayan ana ta ɗauko gawa da suka kashe su ga bayan nan sun shigo garin gangama wanda suka samu su halbe wani su za kuma a ji cewa mai yiwuwa kasar faransa za ta sa baki a rigimar dokar harajin jamhuriyar nijar kamar kowace ranar talata kuma za a ji karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan aliyu musafan sakoto zai biyo kuma da shirin sana tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wani harin sama da jiragen yakin amurka suka kai a ranar asabar a somaliya ya halaka mayakan alshabab 27 a cewar rundunar dakarun amurka mai kula da shiyar afirka rundunar ta bayyana hakan ne a sakon twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya a busasu da ke yankin puntland mai kwarkwargen yancin kai a cewar rundunar ta amurka ba a kashe farar hula kuɗi a harin ba har-haren amurkan a cewarta na kaikaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma maɓoyarsu a baki ɗayan ƙasar ta somaliya da kuma yankin a dai ranar alhamis ɗin ta gabata ne wani harin saman da amurkan ta kai na daban akan mayakan na alshabab ya halaka mutum sha biyu a can kudancin magadishu samaman na ranar asabar na zuwa ne bayan da mayakan na alshabab suka kai hari a wani sansanin soji a puntland inda suka yi ikirarin kashe sojoji biyar kana suka ce sun jikkata wasu bakwai tare da lalata kayayyakin sojin ƙasar ta somaliya wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara tilastawa amurkawa shiga ƙangin talauci ofishin haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ya ce philip aston wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan batutuwan da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan amurka ya kuma haɗa wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'a ƙasa cikin ƙangin talauci yayin da yake shirin gabatar da rahoton a gaban majalisar alston ya ƙalubalanci gwamnatin shugaba trump kan matakin da ta ɗauka na rage kuɗaɗen haraji matakin da ya ce ya baiwa masu hannu da shuni da manyan kamfanoni garaɓasa ya kuma kuntatawa talakawa shi dai alston ya ziyarci yankunan marasa galihu a alabama california georgia puerto rico west virginia da kuma nan washington dc sai dai a jiya litinin wani jami'in da ke wakiltar amurka a majalisar ɗinkin duniya a geneva ya ce gwamnatin ta trump ta dukufa ne wajen samarwa da ɗaukacin jama'a ƙasar hanyoyin samun kuɗaɗen shiga masu ayyukan ceto a birnin guatemala na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu a jiya litinin bayan aman wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin wanda ya sanadin mutuwar mutum 62 sannan ya lullube sararin samaniyan ƙauyukan da ke yankin da toka masu ceton sun yi nasarar zakulo akalla mutum goma da ransu amma kuma sun ce ana fargabar adadin waɗanda suka mutun zai karu jami'an kai daukin gaggawa sun ce wannan bala'i na aman wutar duwatsu ya shafi sama da mutum miliyan ɗaya lamarin da ya sa aka kwashe mutum biyar daga yankin sannan aka kai wasu ashirin da suka ji raunuka asibiti yankin fogo inda wannan bala'i ya auku na da tazarar tafiyar kilomita 44 yana kuma kudu maso yammaci ne da babban birnin na guatemala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc asusun tallafawa yara na masu ɗinkin duniya wato unicef ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta a afghanistan wato kusan miliyan hudu kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikice da ƙasa ke fama da su sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin koma bayan da ƙasa ke ci gaba da fuskanta rabon da aka a ga wannan yawan adadi na yaran da ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato jim kaɗan kenan bayan da aka kawar da ƙungiyar taliban yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai daraktar unicef henrietta fo ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta yana da matukar wahala su sake komawa nazarin da aka yi ya nuna cewa al'adar aurar da ƙananan yara mata shine dalili na biyu a jerin dalilan da ke sa mata suke fita a makarantu sai dai wani labari mai faranta rai da binciken ya gano shine adadin masu fita a makarantar ya kan ragu idan har suka riga suka fara makarantar sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kungiyar kasashen nahiyar amurka ko kuma oas a takaice da ta dakatar da venezuela daga kungiyar har sai ta daidaita abin da amurkan ta kwatanta a matsayin zaben bogi da aka yi wanda ya baiwa shugaba nicolas maduro sabon wa'adin mulki a watan da ya gabata pompeo ya zargi gwamnatin maduro da rusa turakun demokradiyya a ƙasar inda ya faɗa wa taron ƙungiyar ta oas mai ƙasashe 34 cewa abin takaici ne idan aka yi la'akari da cewa al'ummar venezuela sun fuskanci matsalar faɗawa cikin matsalolin rayuwa wannan kira na pompeo ya jaddada kiran da mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi a watan da ya gabata na cewa a dakatar da kara daga ƙungiyar. to sai dai martanin da kungiyar ta os ta mero amurka bai fito karara ya fayyace matsayarta ba inda ta ce idan har za a dakatar da kasar ta venezuela daga wannan kungiya dole sai kungiyar ta yi zama na musamman a gefen taron da ta saba kafin a tattauna wannan batu saudiya ta fara ba da lasisin tuki ga mata yayin da ta fara shirye-shiryen dage dokar nan da ita kaɗai ce a duniya ta haramta wa matan ƙasar yin tuki a jiya litinin gwamnatin ta saudiya ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa ta fara ba da lasisi ga matan da tun a baya suke da lasisin tuki na wata ƙasa da suka hada da birtaniya lebanon da canada sanarwar ta ce an yi wa matan yar jarabawar tuki kafin a basu lasisin a da ranar hudu ga wannan wata saudiyar ke shirin ɗage wannan doka da a kwashe gwamman shekaru ana amfani da ita matakin ɗage wannan dokar yunkuri ne da yarima khalid bin salman ke yi na zamanantar da ƙasar ta saudiya mai ra'ayin mazan jiya sai dai shirye-shiryen ɗage dokar da gwamnatin ke yi na zuwa ne mako guda bayan da hukumomin ƙasar suka kama wasu mata da dama waɗanda ke fafutukar ganin an yi watsi da dokar da ta haramtawa matan yin tuki da kuma tsarin da ƙasar ke bi na miƙa ragamar jagoranci ga maza. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji miyagun nan da ke dajin zamfara da ke sace shanu kuma kan kashe mutane sun sake wata ta'asar a ƙauyukan zamfara inda suka kashe mutane akalla 26 murtala faru sanyina gare ka. a cewar wani mazauni yankin da ya nemi a sake sunansa saboda dalilan tsaro maharan sun so kai harin ne tare da satar shanu tun a ranar lahadi lamarin da ya juye zuwa harbe-harbe da kisan jama'ar ƙauyuka uku na gangare da gangama da kuma unguwar dauda duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta tsafe. barayi ne suka saci shanu nan gangare da aka ji su daji aka kwato shanun har aka ba wani kashi sai suka dawo wansa sahiki, suka tadda wani mutum ne nan na ba aiki bakin gona sun uku so biyu suka ruka suka rike guda suka harbi aka zo a gaya ma jama'a aka ce to a biyu suna cikin cikin daji suka kira waya sauran barayi suka taho sai aka biyo ta bayan mutane aka zo aka rike su cikin garin guji aka kama harbi to mutane sun gudu sun dawo gangama kuma ana ta dauko gawawakin da suka kashe sai ga bayan nan sun shigo garin gangama to nan suka ta samu mutane duk wanda suka samu su harbi wani su a akalla da yana ganin mutum shirin da kuɗi ne kashe to sai dai da na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara akan lamarin ya ce a lokacin ne ya so ma jin labarin don haka yana buƙatar lokaci domin ya nemi ƙarin bayani amma kuma daga baya na yi ta kiran wayarsa ba amsa. Tun da ƙarfe biyu muke kira karamar hukumar muna neman cewa mai bamu gudun shi. Sai ya ce mana ga yanan ya turo muka yi ta diban hanya muka yi ta diban hanya muka ƙara kiran shi. Sai ya ce mana ai tun da ya turo su tun da ba jirgin sama gare shi ba ya dan ma kama fada to muna nan ba mu dai ga jami'an tsaro ba har karfe goma na dare wasu rahotanni sun ce daga bisani yan sanda sun isa kusa da garuruwan da misalin karfe goma na daren lahadi to amma ba su iya karasawa ba har sai da safiyar litinin inda kuma suka bar wajen jim kaɗan bayan kammala jana'izar gawarwakin da aka sami kwashewa barayin nan akwai wa'anda muka sani daga ciki mun san uwayensu mun san gidansu amma yanzu ba ka da ikon yin wata magana saboda dai in kai wata magana za su iya zuwa su kashe ka. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da mutanen garuruwan uku suka yi ƙaura daga gidajensu domin neman mafaka biyu bayan wannan harin da aka kwashe tsawon kwanaki biyu ana yi yayin da kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ana jin harbe-harben 'yan bindigar a yankin. A halin yanzu ne ina jin da suna suna harbe-harbe suna mana barazana na arewa gari. Muna kira dan Allah ka taimaka mu ka kai kukan mu ga shugaban kasa dan Allah ka taimaka mu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To Allah dai shi kyauta. Daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. Mu ji shirin ganin ƙasar Faransa wacce ta mulkin mallaka ma jamhuriyar ta Nijar ta sa baki a rigimar sabuwar dokar harajin ƙasar wadda ta kai ga garƙame wasu 'yan raji. Sulaiman Barma gare ka. Matakin garkame masu adawa da dokar harajin 2018 a wasu gidajen yarin Nijar ba tare da mashara'anta ta yanke musu hukunci ba shine abin da ya fara daukar hankalin majalisar dokokin Faransa wacce ta bukaci shugaba Emmanuel Macron ya yi amfani da ziyarar da shugaban ƙasar Nijar ke gudanarwa a wannan litinin domin ya ganar da bakon nasa cewa wannan mataki ya saba wa tsarin demokradiyya kamar yadda sakatare janar na kungiyar MPCR na Yusa Jimrau ya shaida min. Jean-Luc Mélenchon ya yi magana a majalisar dokoki ta horan shi kuma ya ja hankalin shugaba Emmanuel Macron na shi la'akari abokin shi wani kici dan demokaradiyya ne nan da ake tsammanin Nijar akwai demokaradiyya yau ta gurgunci. A ɗaya dabara wasu ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun shirya gabatarwa shugabannin ƙasashen biyu wata ƙasida a yammacin yau wacce ke ɗauke da buƙatar a saki dukkan mutanen da hukumomin Nijar suka kama saboda dalilan gudanar da zanga-zanga in ji kaka Tudagoni na kungiyar alternative espace citoyen mutum ashirin da wajen shidda a gidan yari eh, wajen kwana fiye da satin ai ko kaji ne ina ji kasa su cikin gida ka like su kwana ashirin wani abu ne balle wata biyu da wani abu a ranar 25 ga watan maris ne hukumomin nijar suka cafke shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 saboda zargin su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba kakakin gwamnatin ta nijar da na tuntuɓa a washe garin faruwar wannan al'amari ya ce da ni in gwamnati ya ce kala a yi wannan gamin ai sai an kuri a tarba gaba ziyarar ta shugaba isu a ƙasar faransa wacce ita ce ta biyu da yake gudanarwa a cikin mako guda haduwa ce ta musamman da za ta ba gwamnatocin ƙasashen biyu damar tantaunawa kan yarjejeniyar ƙarfafa hanyoyin samar da wadatar wutar lantarki sai batun yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar haka kuma a gaida suleiman yanzu kuma ga karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا To da fatan an amfana yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Ai ba a taba samun gwamnatin da ta ɗauko bashin da zai halaka har jikokin ba. Za su riƙa biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu. Ai shi yasa tun farkon magana na. Na ce a wannan mulkin ne ake mai da ɓarawo Muhammadu. Yau ai zance na irin na dudu. Ka san su dudu irin zance ne za ka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa. Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. jan jikin 'yan adawa na su shiga tattaunawar yadda zaɓuɓɓuka na gaba za su gudana a Nijar yana ƙara zaman barazana ga ƙida demokuraɗiyyar wannan ƙasa? Hukumar zaɓen ta ce ni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kwaskwarimar kundin zaɓe na ci gaba da shan suka daga 'yan adawa da ke yi mata kallon 'yar amshin shatan gwamnati lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar yayin da masu linjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zaɓe ba don bashi son Allah na shugaban shugabancin kungiyar kadad kaga waɗanda su masu iko sun yi tsayin gwamin shaki sun ce wartake haka za su su ko waɗancan sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na tuni ka so ai kenan ƙwarya ce ko ne ya ja da raunin shi ta tsage to Nijar ba ta tsage shi ko Alhaji Salisu Amadu na kawancan Sovolle Nijar na mai tunatar da yan adawa da masu linjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokradiyya in ana maganar zaɓe ka san abin da ba su gane ba su 'yan siyasa ba su kaɗai shafa ba mu miliyan ashirin ne a cikin wannan ƙasa su o'o oh, oh, da oriya kowa an ɗanɗana daɗin demokarasiya shine yanzu kowa yake irin salon ta shi da sun sun so he sun so mun zama mutunta da kowa an saurari kowa kuma kowa ya amince hukumar zaɓe ta ƙasa na da rawar takawa wajen warware ƙiƙakar da ta ƙici ta ƙi cinyewa tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa in ji shugaban ƙungiyar kadad wanne ya shawarci hukumar ta seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke kokarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zaɓe. siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zaɓe zaɓe ɓarawu ne kafin su a ta yarda da wani dan siyasa shi turzata in wani dan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan shi ka so ba wadda doka ga su ba ba wadda ƙasa ya kama a yi ma ƙasa ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo. sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaishe ka to ita maganar shiga ko kuma kin shiga wannan hukumar ta sani bangare ce ɗaya kawai na tarin batutuwa da abubuwan da ake ja in ja a kansu a tsakanin ta gwamnatin pnds ta tarayya mai mulkin niger ɗin da kuma sauran jami'un adawa na wannan ƙasa to ko bayan wannan kamar yadda za a ji a kashin nan na uku na muhawarar da muke akan siyasar kasar da kuma musamman shekaru bakwai na shugabancin shugaban kasar isu muhammadu muhawarar da wakilinmu na yamma yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban wato asumanin muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin ta pnds mai ci yanzu da kuma dudu muhammadu wanda yake wakiltar rukunin jam'iyyun adawa akwai batutuwa da yawa da ke hana ruwa gudu a tsakanin waɗannan bangarorin biyu kamar maganar mankudan kuɗaɗen da ake cewa gwamnatin ta niger tana kashewa wajen gudanar da wasu ayyuka al misali suka zo suka yi kwalta kwalta a yamai ta miliyar dubu miliyan dubu arba'in da takwas da yanka bayan sun san babu talaka bai ishin ruwa wannan kwaltar da ruwan aka ba talaka da zancen ilimi aka yi amfani da shi aka kai magunguna a cikin likita da ba su yi amfani ba yamai kaɗai ne gari ai ba yamai kaɗai ba ne gari kuma a yamai ɗin ma da hanyoyin garin yamai suka gyara alhamdulillah to hanyoyin garin yamai ɗin ana shan wuya a ciki yanzu bari a yi ruwa a gani unguwar kai da za ta cike da ruwa saboda wannan hanyoyin da suka ce sun yi sun tattare hanyoyin ruwa ba inda ruwa zai gudana ba inda ruwa zai fita ai muna cikin mai da kai duka mun san abubuwan da ake ciki wato ni ina zuwa kamar su asmana sun fi kowa ya fi kowa sanin gaskiya ya fi sanin duk talaka Niger gaskiya kahin su su yi mulki shugabanni guda takwas suka wuce yau su ne na tara daga su ko ba tashin kiyama sai an yi wani shugaban kuma yana zancen cewa wai ayin su kuɗi da suka iske busi wanda da shi ba ai ba a taɓa samun gwamnatin da ta ɗauko bashin da zai halaka har jikokin ba za su riƙa biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu. Wato duka ayyukan da nan a bashi aka ɗauko ɗan biyan bashi suka aka ɗauko ɗaya nan. Na biyu ɗan uwana idan ka ɗauka yanzu waɗannan ba ka da ɗauko da ma an sa cikin hanyoyin kirki ne. Yana cewa su ba barayi ba ne. <laughs> Ai shi yasa tun farkon magana na. Na ce a wannan mulkin ne ake mai da ɓarawo Muhammadu. Kuma da suka zo iska ƙasar nan. sun iske ƙasan nan batta da bashi ko guda kamar mutum ne a kai ka kabari da ka isi kabari lafiya lau ba komi in ka zambi ka kawo shi da ka ga wani dauda kabari to kai kawo ka to waɗannan mutane sun iske ƙasan nan ba bashi lokacin da suka ɗauke ƙasan nan batta da bashi ko guda in ma akwai bashi to bashi kan bai taka kara ya karya ba ƙasa tana iya biyan wannan bashi ɗin ɗaya na biyu suka zo suka iske man fetur bayan akwai uranium ko da kuɗin sa ya yi ƙasa akwai uranium a lokacin nan mulkin da muka yana cewa muna an majalisa mu san bannar da ake ba muka mun san bannar ake tunda muna da mutane muna da mutanen da suka shige cikin gwamnati suka rike makamai a gwamnati me yasa ku tunda shugaban kasar nan ya jima yana kira gare ku yan adawa na ganin cewa kuma kun zo an dama da ku waɗannan ilimin da ke ko kuma kurakuran da kuke gani watakila da kuna cikin gwamnati za ku gyara ba za mu iya zauwa ba saboda farkon abin da suka yi mu yan sai da isra'ama na da kun kwatsi mana jam'iyya gaba suka ɗauka mummuna da mu so kashe mana jam'iyyun siyasa suka sa mu a kotu muke zuwa muna zawwa a lokacin nan yau wanda suka ba dan sai da sama gashi ba Allah sai da sama ta zama kaman rumfa ce a kasuwa ba mutane dama mun faɗi haka suka suka sa mutane cikin rigingimu na siyasa na banza da na wohi wanda bu san ba cewa wata ran zai iya samun su kuma magoya bayan su waɗanda jam'iyyun da suka suka kama musu muka ce abin da ya samu sai dai sarama zai same ku ya ku same su saboda ma idan kana so ka gama garbar kirki ai tun asuba kake ganewa haji Usmana kaji abinda Haji Dudu ya kwatanta duk ayyukan da kuke aiwatarwa bashi ne kuke ciwo a ƙasa sannan ma misalin ruwan da matsalar ruwa da kake cewa an kanta ya kwatanta cewa har a garinku akwai matsalar wannan ruwa yau ai zance na irin na dudu ka san su dudu irin zance ne zaka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa dudu bai san garin mu ba bai san ba inda ne bai san wallahi bai san garin mu ba amma ni na san garin su ka gane a da magaram da magarar ta kake in kai gure inda an ma'aihar shi a gura dai babu matsalar ruwa ko ta litar ɗaya sannan duk abin da gura ka bukata ja gura ka bukata ba abin kwaminkin gura ba gwamnatin nan ta yi mata tunda ai mazaɓa guda suke da shugaban jam'iyyar pendas tarayya bazu muhammad saboda haka ai shi ai kaji bai gardama zancen ruwa ba tunda da magaran mun iske birni cikin birnin da magaran mun iske matsalar ruwa kamar ta kashe al'umma kana gani al'umma ke gani shugaban ƙasa isu muhammadu ya sa wajen miliyar talatin don a yi foraj manyan forage guda uku a kawo ruwa cikin da magaram tsohon shugaban ƙasa bare ya yi abin bai yi ba tsohon shugaban ƙasa tanjan mamadu ya yi abin bai yi ba sabon shugaban ƙasa isu muhammadu da ya zo ya ɗauki mataki ka san wannan wata ne zahi yake ake batun matsalar ruwa to ruwa za ka bulbula mota ka ba ka taɓa ganin inda aka wanke mota waje ba da magaram ada sai a mulkin isu amma wallahi a mulkin isu za ka ga famfo an jayo tiyo ana wanke motoci ana wanke motuna ai daga jihar nan ya hito amma da shi ke shi mutum kasan san in bai san ba adali ba ne bai san adalci ba bai da za a shi wani gaskiya da magara na jina ai ai da magarawa na jina bayan wannan isu muhammadu ya sa kwatamcin kamar miliyar talatin an gina kasuwar da magaran mazaɓar shi inda jihar da hito shugaban ƙasa isu muhammadu ya sa miliyar goma sha uku da miliyan ɗari biyar wagga hanya da ta tashi daga damagar zuwa zuwa magariya magariya Najeriya yana zancen an yi alkawali cikin garin magariya wai ba ai guduran ba ka saurara ai cewa aka yi an ƙara wannan hanya bonus ce za a yi cikin garin garin magariya to wacce maka ba za a yi ba amma ana magana duk waɗannan ayyukan da kuke nan da yi bashi ne kuke ciwo a ƙasa to ai isuhu in ka ga an baka bashi ai an yadda da kai su da ba'ayar da su ai ba basu bashi ya he masu ma bashi an kai kakkamanta da program PPTA ya san da shi wisan mil miliyar aka yi aka yahe man Nijar me suka yi da shi PPTA wannan program da suka yi kudi shi dudu yana entrepreneur ya shiga gine-ginen kalsoshin da ke kashe mutane cikin wata Abril kowa ya gani iska ya ta cikin wata Abril nan tilibiri yaro hudu suka mutu saboda ba a yi kalsoshin kwarai ba shi yasa ni ce maka ana ciko buhuna da kuɗi daga daga baitul ƙasa lokacin nan tunda nasaru sun ce ƙasa san mu ƙasa arba'in wa'anda suke da talauci wa'annan ƙasa sai an yahe masu duk da aka ɗauka tun daga lokacin jori har lokacin kunce har ya zo lokacin tanja shekara goma bashi ba a san dala amma waɗannan kuɗaɗe ai mai yan ƙasa aiki. Kana nufin yarda da mulkin Isuhu Muhammadu shine yake sa Nijar tana samun. Kwarai kuwa ai Isuhu wallahi in baka in ban yarda da kai ban baka bashin dala guda amma bashin yana iya tauye talakawa zuwa gaba wani bashi ina son in gaya maka kasai sai yau in ka dauka fiye an ce yau Niger mu muna dai muna dai daga cikin kasai sai kasai sa Afirka ta yamma kamar wannan eh, imuwa Niger ita ce ta ƙarshe wadda ba ta daukan bashi lagodi Haji Dudu, a daidai lokacin da kake ganin kake kwatanta cewa Ah, a mulkin isufu an ciwo a ƙasa bashi fiye da kima asuma ya kwatanta cewa yarda da mulkin isufu mamadu shine yasa ƙasar nijar take samun bashi sabanin a lokacin mulkin ku bashi ma sai da aka yafe muku saboda kun kasa biya yo ai sai in ka kai ake yafe ma bashi wato idan talak idan masu baka bashi masu hannu da shuni sun ga kana da adalcin kyautatawa talakawanka akan bashin da aka baka sai a yafe maka kuma yadda yake cewa ma shi asma na rashin fahimta ne ai ka san idan ina muhawara da asma nakan yi kokari ne kawai saboda akwai abubuwa da da bai fahimta ba su asma na yan goyon bayan mulki ne wato a biya rima a sha kida a sha daɗi su bakin su ne idan gwamnati ta ji suna rurutawa suna kaɗa su akan gwamnati to su wannan ya fi dawo ya fi dace akan su. To a gaishe ku malamai bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa lokacin da zamu dawo mu taɓa batutuwa da dama da za su hada da magana ayar dokar nan ta biyu ta kasafin kudaden wannan shekara da ita ma dai ake ta cece ku ce akan ta. Da golin da ake cewa shugaba Isuhu yana yau da magarawa ko akan ne da kuma batun albashin ma'aikatan Nijar mu gani ko ana biyan su ko ba a biyan su. muna godiya ga bakin namu asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma wakilinmu yusuf abdullahi na can ya mai da ya jagoranci wannan hira din a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a nan washington dc ku huta lafiya to a gaishe ku a shirinmu na hantsi za a ji cewa Gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti da zai yi bincike akan harin da wasu ‘yan bindiga suka kai wa sabon gidan yarin Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata. da kuma wannan rahoton. Kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta za ta saidawa Najeriya makamai. Sai ga shi kungiyar Amnesty International sai kakale-kakalen neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a saida mana da makaman ba. To masu saurare sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. wani harin sama da jiragen yakin amurka suka kai a ranar asabar a Somalia ya halaka mayakan alshabab 27 a cewar rundunar dakarun amurka mai kula da shiyar afirka rundunar ta bayyana hakan ne a sakon twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya a busasu da ke yankin puntland mai kwarekwariyar yancin gashin kai a cewar rundunar ta amurka ba a kashe farar hula ko ɗaya ba har-haren amurkan a ce na kaikaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma maɓoyarsu a baki ɗayan ƙasar ta somaliya da kuma yankin wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara tilastawa amurkawa shiga ƙangin talauci ofishin haƙƙin ɗan adam na majalisar a jiya litinin ya ce wato philip austin wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan batutuwan da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan amurka ya kuma hada wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar kasar cikin halin kunci masu aikan ceto a birnin guatemala na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu a jiya litinin bayan aman wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin wanda ya sanar mutuwar mutane 66 sannan ya lullube sararin samaniyar ƙauyukan da ke yankin da toka masu cetin sun yi nasarar zakulo akalla mutum goma da ransu amma hukumomi sun ce ana fargabar adadin waɗanda suka mutum zai karu a nan gaba asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta a afghanistan wato kusan miliyan hudu kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ƙasar ke fama da su sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin kuma bayan da kasa ke fuskanta a fuskar ta fuskar fannin ilimi rabon da a ga wannan yawan adadi na yara da ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato jim kaɗan bayan da aka kawar da ƙungiyar taliban a afghanistan To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba sa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniya na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.